hukumar 'yan sandan jihar gombe sun tabbatar da cewa a daren jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari ofishin 'yan sandan garin kumo shalkwatar karamar hukumar akko a tattaunawa da kakakin hukumar 'yan sandan jihar ta gombe dsp attajiri ya ce 'yan sandan sun yi nasarar fitattakar 'yan bindiga kuma jami'in 'yan sanda guda ɗaya ne ya sami rauni eh, eh, amma 'yan sanda mu da ɗan mu ya ji rauni an kai ki asibiti. Wannan maharan sun kawo hari a ofishin 'yan sanda ne ko kuma a ina ne? A ofishin 'yan sanda. Haka ne. Eh, mafi cikin dama suna so su zo su kona police station ko su haɗe 'yan sanda amma mu mutanen mu sun kure su. Iya sun samu wannan abin ba. dai sun gudu. To yanzu ana bincike inda yake ba gama ba wanda ka tare sai mun in an kammala bincike zan mu bayani akan wani. An shaida mana cewa wani inspekta guda naku ya rasa ransa haka ne? Yana asibiti ya rasa ransa bane. Yana asibiti ya ji rauni muna roƙar Allah da yiwa zai iya samun su daga wannan eh, rauni da To yanzu ya cikin garin Kumo ya ne yanayin yake yanzu. Bai eh, komi na tafiya lafiya To sai dai kuma wani mazaunin garin Kumo a hira ta da shi ya ce 'yan bindigan sun kashe jami'in 'yan sanda guda ɗaya mai mukamin Sufeto. Wadanne ne aka harbe su wannan 'Yan sanda ne guda ɗaya Sufeta mai suna Boka. To babu wanda yake kama a mutanen gari aka je wa ciwo ko kuma ya rasa ransa. Gaskiya dai a zuwa yanzu dukkan tsokare ne ba ne aka yau ga ciwo ko kuma harbi. yanzu ya yanayin cikin garin kuma ne kai. A yanayin cikin garin kuma harka ya dawo kamar da yake ya yake a sai dai kawai daga shigowar ka cikin garin kuma ko bar shiga zuwa bakin police station ne za ga jami'an tsaro a aka ce alamun dai akwai abin da ke faruwa kenan. An karo jami'an tsaro ne a garin Kumo? Akwai alamun ƙarin jami'an tsaro da motoci motocin su masu cikin nan ba hmm. eh, lallai akwai su wanda da babu su a cikin garin to ya jiya kuka kwana kenan a garin gaskiya duk wanda ke cikin garin kowa ya kwana cikin fargaba da tashin hankali musamman ma wanda suke makwabta da police na cikin garin kowa duk wanda ka tambaye shi zai ce ya kwana bai yi bacci ba ya kwana cikin tashin hankali za ka yi misalta min kamar yadda ake jin karan wannan abu mai yiwa ma ko akwai fashewa wallahi karan harbe-harben nan an ɗau sama da awa ɗaya ana yi karan wannan harbe-harben daga baya kuma sai karan wani abu mai kara domin abun nan ya fashe sai ka ji gari gaba ɗaya ya ɗau karan wannan abu. masu gari ba su yi wani bayani ba. ka? a ɗazu da safe dai na ga shugaban karamar hukumar afo shi honorable bello suleiman kumo yana zagawa cikin mota. abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya.